Mai saurare barkanmu da saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa akwatunan rediyon ku a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da ne da Ahmed Sani Toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya game da cece kucen da yake faruwa a fagen siyasar neman shugabancin hukumar kwallo a Najeriya da suka hada hadda batun neman kujerar shugabancin hukumar ya dawo arewa yawan mutanen da suke neman kujerar shugabancin a yanzu da sauran abubuwa majibancin hakan amma dai da farko zan kawo muku jerin sunayen kasashen da suka yi fice a fagen taka leda kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta bayyana har ila yau za ku ji sunayen kasashen afirka da matsayinsu a fagen buga kwallo a duniya na ɗaya brazil na biyu belgium na uku argentina faransa ita ce ta hudu ingila ta biyar sai spaniya ta shida ƙasar italiya ta bakwai sai ƙasar netherlands ta takwas ƙasar portugal ita ce ta zo na tara a yayin da ƙasar denmark ta zo matsayin ta goma a ƙasashen afirka kuwa hukumar fifa ta ce ƙasar senegal ita ce ta sha takwas a fagen ta maula a duniya sai morocco ta ashirin da biyu tunisia ita ce ta talatin yayin da najeriya ta talatin da ɗaya kamaru ta talatin da takwas sai ƙasar masar ta arba'in sai kuma algeria ta yanzu kan ga ahmed sani toro da bayanin siyasar samarwa hukumar wasan kwallo a najeriya shugabanni batu dai hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya ta raka kwamiti na zabe kuma kwamitin zabe sun riga sun fito da su dandakin mutanen da suka yi kifon mutane gudan haɗa kai da wannan su haɗa kai da wannan don a bada kuri'a ma wannan a ciki ne yanzu dai yan arewa guda shida su cike ciki yan kudu kuma guda biyar kaga guda goma sha ɗaya kenan saboda haka ba bar wannan batun cewa arewa ne ko kuma kudu ne ko za a samu wannan wanda zai zama shugaba ba ne yadda halin da ake ciki yawa to akwai batun da ake ce an rushe lake management committee din nan to san maganan ah, hukuma ce ta ah, kwararru wanda ake ce na kwallon kafa wanda ake ce league kamar professional league lokacin da aka fito da wannan ah, abu a alif da tara da casa'in an bi naɗa kwamiti wanda mai kai shi a wannan lokacin wanda shugaban ƙasa ya naɗa wanda ni ne zaka za ka canja ta koma da wani suna yanzu kuma kusan ƙarshen na aka mai ita ta zama ta je ta yi rijista ta corporate affairs wanda suke rijista ɗin kamfanoni. Haka. To nan kuma an samu matsala da ke gani wanda wani ya je kotu yadda shi minista yake faɗa kotun koli supreme court ya eh. ce ba ta san da wannan sunan ba a cikin dokokin Najeriya. Haka. Saboda haka shi yasa minista ya fito ya ce an rusa wannan da wannan ne kuma nake cewa abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya